فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما يعطي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da ta ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki makajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta bauta masa muna masa godiya Allah ga gagara misali da bahaushe cikin ganin damarsa da horewarsa da baiwarsa gare mu bana ma Allah madaukaki ya arzuta mu da shiga wannan wata na Ramadan yau ne na ɗaya ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida haka allah madaukaki mana ma ya nufe mu ya mana wannan arziki kamar da ya saba mana neman allah madaukakin sarki ba sa ke ɗarewa akan bayi yana daga cikin mafi girman neman da allah madaukaki zai wa musulmi allah madaukaki ya raya shi ya masa arziki da shiga wannan wata Allah muna godiya gare ta. muna kuma roƙonka Allah madaukakin sarki ka ba mu dama mu ribaci wannan wata da ayyukan alkhairi da za su kusatar da mu zuwa gare ka kamar yadda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar jihar a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi bana ma cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da gabatar da wannan karatu kamar yadda muka saba yi a wannan lokaci bayan sallar tarawih muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu duk abin da za mu faɗa ya zama ya yi daidai da abin da Allah maɗaukaki ke so mu faɗa kuma Allah ba mu yi aiki da abu kurakurai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nisanta mu faɗawa cikin su ah, ‘yan kwana musulmai lalle mu yi ƙoƙari mu ribaci wannan wata mai albarka. Bahaushe yana cewa lokaci ake sallata. Dama ce Allah madaukaki ya baka ɗan kwana, kada ka yi wasa da ita. Baka sani bala Allah ita ce ita ce baiwar da ka karshe. Wasu mun yi azumi da su bara, bana ba ka. To haka rayuwar take. duk lokacin da wata shekara ta juyo to za ka samu wasu da suke nan a waccan shekarar bana ba sa haka abin yake tafiya kuma ba ka sanin da kai za a shekara ko ba za kai za a shekara ba babu wanda ya san yaushe ne ajalin sa yi shi yasa kullum mai kokari lokaci mai tsada irin wannan wata na ramadana idan ya zo kada bai sakaci mu nemi kusaci zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar kyautata azumin mu yi azumi irin wanda Allah madaukaki ke so mu kame bayan mun kame daga cin abinci da shan abin sha da kusantar iyali tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana to mu kame gabanmu daga sabawa Allah madaukakin sarki mu kame kame harshen mu daga faɗan dukkan abin da Allah madaukaki bai yadda a faɗa ba mu kame gabanmu daga aikata dukkan abin da Allah madaukaki bai yadda a aikata ba mu yi kokari mu dubu karanta wajen karanta littafin Allah al-Qur'ani da bibiyan tafsirinsa da ma'anoninsa domin aiki da mu dage wajen sallar tarawih mu dage wajen sada zumuntar mu mu dage wajen kyauta mu dage wajen sadaka dukkan abin da yake aikin alkhairi ne kada ka wasa da shi mutane na kwarai ba sa ganin cewa sun yi wancan aikin na alherin wannan ba sai sun yi ba a duk fafutuka ake yi mun da kai wannan din baka baka da wani tabbacin cewa an karba ballantana ka sakanta ce ka ce ba za ka yi wannan ba yana daga cikin abin da bayan Allah na gari suka yi fintin kawwa waɗanda ba su ba a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu ga waɗanda ba sa barin kofar alheri sai sun shiga da haka suka yi fintin kau ko waɗanda ba su da shi za ku ba zan da ba su yi haka ba sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda Allah maɗaukaki ya sa a attajirai ne duk abin da ake na alkhairi suna yi ba su zauna saboda suna da kuɗi suna sadaka suna kyauta sauran aikin alkhairin sai su ce ba za su yi ba a'a duk da su ake shi sa ma abban annabin sallallahu alaihi wa sallama talakawa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce zahaba ahlul dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim suka ji ma aikin Allah masu ruwa sun tafi da kifi masu kuɗi sun tafi da lada suna sallah irin yadda muke yi da farillar da nafilar tuba su bari ba suna azumi irin yadda muke yi da farillar da nafilar tuba su bari ba su kuma sun samu wata dama da bamu samu ba suna yin sadaka da abin da suka samu na rarar dukiyar su bayan sun biya bukatar annabi sallallahu alaihi wa sallama yake أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكل تفريحة صدقة ولكل تفجرة صدقة manzo Allah sallallahu alaihi sallama yace ai kuma Allah ya sanya muku abin da za ku sadaka da shi subhanallahi sadaka ne Allahu akbar sadaka Allahu alaihi wasallama wata rana yana zaune cikin sahabbai sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace inna fil jannati thamaniyatu abwab aljanna tana da kofofi guda kuma waɗannan gogobin ana kiran mutane ne gwargwadon yawan aikin da suke yi nau'in aikin da suka fi ta wannan kofar za a kira amma man kana min ahli salati du'iya min babu salat wa amma min man kana min ahli sadaqati du'iya min babu sadaqa wa amma man kana amma man kana min ahli siyadi du'iya min babu riyad annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga kirga gogobi yace waɗanda suke masu yawan sallah su za a kira su ta kofar masallata ne masu yawan sadaka za a kira su ta kofar masu yawan sadaka haka nan masu yawan azumi za a kira su ta kofar da ake kira ta rayya sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kowa yana jin irin kofar da yake ganin cewa ta zai samu ya tuta ya shiga sai da abubakar radiyallahu ta'ala nu siddiqul umma shi abin da yake kalla daban bayan manzon Allah ya gama magana sai sai na Abubakar radiyallahu ta'ala ya ce ma ala man min hadhihi al-abwab min barura duk wanda aka kira shi ta kowace kofa ce ma in dai ya shiga aljanna ai ba shi da matsala wa hal yuda ahadun min hadhihi al-abwab kulliha yace amma ni tambaya ta akwai wanda za a kira shi ta dukkan kofofin sai wanda ya zaba ya shiga manzon Allah yace na'am wa arju an takuna minkum manzo Allah ya ce bare ku akwai wanda za a kira su ta ko ko gaba daya a ce ka zaba inda zaka shige ce kai kuma ina fata ka cikin su to haka mutumin kirki ya kamata ya zama duk wata kofa ta alheri kaka wasa da ita Allah madaukaki siya maka albarka ya wanzar da kai ya baka dama ya kawo ka watan Ramadana me kai shiri na aiki alkhairin da za ka yi me ka shirya za ka tunkara na ibada wanda za ka yi la'alla ba ka sani ba ko azumin ka na karshe ka kaddara yanzu ce mata aka yi bawan Allah wannan azumin da zaka fashi ne da karshe la kan kenan da ka samu dan Allah wani irin ibada zaka yi dan Allah wace irin ibada zaka yi kamar sallah ce ga lokacin da zaka yi sai a ce maka sai malaika ya zo kai wasa da ita yanzu wani har yanzu har yanzu wani bai kade Qur'anin sa ba wanda ba a so Allah bada kuke tsire muka mafaɗa cikin sa a ah, ɗan uwana musulmai yana da kyau mu fahimci manufofi da yasa ake yin tafsiri ya ga cewa duk lokacin da yake magana ɗaya daga cikin waɗannan manufofin yake tabbatarwa manufa ta farko gyara aƙidar mutane da gudanar da lamarin bayi duka su ga cewa babu wanda yake da wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai su yadda Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya tantanta a bauta masa duk wanda ba shi ba bai tantanta a masa bauta ba wannan ita ce mafi girman manufa da alqur'ani ya zo da ita shi yasa za mu ga mafi yawan karantawan alqur'ani lokacin da ya fara zuwa karantar da mutane a gida ne tauhidin Allah tabbatar da kada ya takar Allah madaukaki rububiyar Allah da uluhiyar Allah domin mutane ba za su taba zama nagari ba matukar ba a kakkafe musu dukkan abin da ke zuciyarsu wanda yake mummunan makila ba wannan kuma mutumin da yake karantar da alkur'ani wajibi ne zama na cewa wannan ita ce manufa ta farko da zai sa a gabansa wajen gyara wa mutane aqidar su da kafa musu ingantacciyar aƙida da ta ginu akan littafin Allah da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan kunshin, kuma zai rinka yakan dukkan abin da yake wato shirka ne yana tabbatar da tauhidi a cikin zukatan mutane yana kuma kakkabewa dukkan abin da ke shirka ne da bidoyi wanda suke kishiyantar gidan mummuna amma kuma ba da cin mutuncin mutane ko cin zarafin mutane ba a'a alkur'ani yana kiran mutane zuwa ga wato zuwa ga shari'a tare da amfani da hikima da kuma wa'azi wanda yake mai kyau kamar yadda Allah madaukake ya ce wudu ila sabila rabbika bil hikmati wal hasana ka kira mutane zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala bil ta hanyar hikima wal mau'izati hasana da kuma wa'azi wanda yake mai kyau wajibi ne mai karantar da mutane kowane lokaci a zamanin da yake tafsirin alkur'ani ya kula idan akwai wata mummunar aƙida da ta zo wanda a lokacin take lalata aƙidar mutane to ya kamata ya shirin ya kar wannan aƙidar idan za misali a wannan zamanin da muke ciki a waɗannan 'yan kwanakin za mu ga cewa akwai wata mummunar aƙida da ta yaɗu yanzu wanda take faɗa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma suka samu ƙarfi a social media kamar yadda sauran mutane ma suka samu ƙarfi a social media ake yaɗa cewa wato ake faɗa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai tsaye wai ana kiran mutane zuwa ga wato wadatuwa da alƙur'ani kaɗai banda sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suna gaya wa kansu su musulmai ne wani lokaci suna gaya wa kansu yan qur'ani zalla to waɗannan mutane wata mummunar aƙida ce wadda ba wai sabuwa ba ce amma kowane lokaci tana canza launi ta fito da launi kaza ta fito da launi kaza ta fito da launi kaza launi iri iri babu yadda za a yi ka bauta wa Allah madaukakin sarki ka wadatu daga maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu yadda za ka iya bauta wa Allah madaukakin sarki matukar baka koyi da ayyukan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba babu wasu ayoyin alqur'ani da zaka iya fahimtar su in dai ka cire maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi Allah madaukaki ya aiko da littafi kuma ya tsera masa nauyin yayi bayanin wannan littafin wa mutane wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna to kaga misali ne nake bayarwa anan wanda yake tafsirin alqur'ani dole ya kula idan akwai wata mummunan aqida a wannan lokacin da ta shigo cikin mutane ya yi wannan aƙidar amma ba ta hanyar zafi ko ta hanyar batanci ba a ta nuna cewa wannan hanyar ba hanyar gaskiya ba ce hanyar matashi hanyar gaskiya ita ce riko ga littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manufa ta biyu in ji Allama Ibn Ashur yake cewa tahribul akhlaq yana daga cikin manya-manyan manufofin alqur'ani da ya zo da su shine gyara ɗabi'un mutane mutane zama sun ɗabi'u ɗabi'u da ɗabi'a mai kyau dukkan wata ɗabi'a da aka san mummuna ne to alqur'ani yana kore ta yana nuna wa mutane su daina ta yana kiran su zuwa ga riko da akhlaq ɗabi'u na gaskiya shi yasa ma Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani da ɗabi'a mai kyau yace wa innaka la'ala khuluqin azim kai lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kana kan ɗabi'u waɗanda suke mai girma an tambayi na Aisha Allah ya kara masa yadda yaya ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke tace kana khuluqul qur'an tace dabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gaba da alqur'ani ashe alqur'ani ya zo danya gyara ɗabi'un mutane daga miyagun ɗabi'u su koma kyawawan ɗabi'u daga ɗabi'un kaushi su koma ɗabi'u wato masu kaushi waɗanda za su zama wato sun daidaita al'amuran mutane wajen rayuwarsu abu na uku daga cikin manufofin alkur'ani shine bayanin hukuncin shari'a a gaya wa mutum kaza halal ne a gaya wa mutum haram ne duk abin da yake halal ne za a bayyana masa dukkan abin da yake kuma haramun ne za a bayyana masa wannan yana daga cikin manufar da alkur'ani ya zo don ya tabbatar da ita shi yasa alkur'ani cike yake da bayanin halal da kuma bayanin halal wani lokacin ya ce hurrimat alaikum almaytatu wad-damu wal-lahmu al-khinziri wa ma uhilla li ghayri allahi wani lokacin ya wa a lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma ya haramta a can ya halalta a can yayi bayanin abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sunnarsa ya ƙara sharhi ya ƙara bayani akan matsayin abin da alqur'ani yake bayani akan su abu na hudu daga cikin abin da alqur'ani yake dauke da su na manufofi shine wato gyara zamantakewar al'umma Sai da za su zauna da juna lafiya kan ya haɗu akan gaskiya wato alkur'ani ya zo domin tabbatar da zaman lafiya cikin al'umma ya yaƙi faɗa ta ɓadace da wato da addabar juna yana so ya zama na cewa an haɗu amma haɗuwar ya zama haɗuwa ce wanda suke akan gaskiya shi yasa yake kira wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله مدوك يجي واعتصموا كيولوكو بحبل الله لإجير عليه السلام da irin gwagwarmayar da ya yi za a gaya ma kuma irin kyakkyawan sakamakon da ya samu in an baka labarin annabi musa za a gaya maka irin da da irin ayyukan da yayi da irin kuma sakamakon da ya samu haka na annabi salihu haka shu'aibu haka hudu haka ibrahim haka isa dukkan annabawan Allah an baka labari za a rinka gaya maka da irin mataki da irin gwagwarmayar da suka yi da kuma irin matsayin da suka samu a wajen Allah madaukakin sarki dan kai ma ka jajirce ka bi hanyar Allah madaukakin sarki dan ka samu irin ko kuma ka bi hanyar da suka bi dan kai ma ka kai tudun nasiha haka nan bangare na biyu kuma ka ji waɗanda suka kauce wa dokar Allah waɗanda suka yi taurin kai waɗanda suka bijire wa Allah madaukakin sarki su kuma yaya mummunan sakamakon da suka samu dan nan kuma ka kiyaye kar ka fada hanyar da suka fada domin in ka fada hanyar da suka fada kai ma za ka samu irin sakamakon da suka samu a abu na shida daga cikin abubuwan da alkur'ani yake dauke da su na manufofi alkur'ani yana karantar da mutane da irin halin yanayin da suka samu kansu a ciki shi alkur'ani da yake littafi ne da yake yasluhu li kulli zamanin wa makani littafi ne da ya cancanta ya dace da kowane irin zamani da kuma kowane irin mutane tun daga ranar da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin alkiyama to duk irin halin da mutane suka samu kansu a ciki da irin duk wani sabon abu da ya zo in dai an koma zuwa ga alkur'ani to za a samu fita a cikinsa. babu wani abin da zai zo fa sai an kuma alqur'ani za a samu mun ba wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay'in alqur'ani Allah madaukaki ya saukar da shi bayanin komai shi yasa abinda ya faɗe shi a dunkulama alqur'ani zai maka ishara zuwa ga inda zaka samu sauran bayanan shine a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zai maka bayani dungulalle amma ya gaya maka dama an turo maka annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan ya maka bayanin abin da baka gane ba ya yi maka billa billa abin da ya zo a dungule ya bayyana maka shi dukkan abin da al'umma ta samu kanta a cikin gano za ka samu koyarwa alkur'ani akan wannan abu ba wai kowa da zai ganowa ba amma ar-rasikuna fil ilm ilimi waɗanda suka san alkur'ani suka san sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama suka san shari'ar musulunci duk abin da ya zo sabo za ka nema masa mutakin littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nuna mai tafsirin alkur'ani zai rinka kula da irin wannan idan akwai sababbin abubuwa da suka zo wanda mutane suna buƙatar a fuskantar da su wannan sabon abin da ya zo ga mafita a kansa wannan abin da ya zo ga hukuncinsa to duk yana daga cikin abin da ya kamata mai tafsirin alkur'ani ya rika yi abu na bakwai al-mawa'id wal inzar wal tahdhir wal tafsir bi ayat wa al-wa'id al-qur'ani ya zo da manufar albishir wa mutane da kuma gargadi annabi sallallahu alaihi wasallam kansa Allah madaukaki ya gaya masa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba sai dan ka zama mai albishir kuma ka zama mai gargadi me ma'anar mai albishir ka rika gaya wa mutane kana musu albishir ga kyakkyawan sakamakon da za su samu in sun Allah wanda yi kaza zai samu kyakkyawan sakamako kaza wanda yi kaza zai samu kyakkyawan sakamako kaza haka nan kuma yana gargaɗi waɗanda suka kauce wa hanyar Allah madaukakin sarki ga abin da za su samu to duk mutumin da ya sa tafsirin alkur'ani yana yi ya kamata ya rinka tunana da waɗannan manufofin na alkur'ani idan ya zo ayoyi ba ma masa laifin saboda ji tsoron Allah dan wanda ya saba Allah ya kamata ya bi girman Allah amma kuma sai yazo shi baya ganin abin da yana da girma to manzo Allah sai girmama masa abin dan ya ga girman Allah amma idan mutum yazo ya fita hayyacinsa saboda abin da ya aikata ya san saban Allah ne yana nema ya zautu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kalmomi ya ta masa ya yi masa magana wanda za ta kwantar masa da hankali haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi domin shi bashiran ne wa nadira mai albishir ne kuma mai gargadi sallallahu alaihi wa sallama abu na bakwai kuma na karshe wanda ibnu ashur ya kawo yake alqur'ani daga cikin manufofin sa manya manya akwai bayanin ijazul qur'an wato ya nuna alqur'anin nan duk littafin da Allah madaukaki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi littafin ne ga garabadau ga daga cikin abin da ke sa mutane da yawa suke imani da shi saboda irin mu'jiza da ya zo da ita Alkur'ani littafi ne wanda ba a taɓa samun irinsa ba ta kowane bangare in ka duba za a ga cewa ba a taba samun wani littafi da yake kama da Alkur'ani ba wajen fasaha da take cikin ba a taba samun wani littafi da yake da wannan fasahar ba wajen dajin sautinsa ba a taɓa samun wani wani wani labari da za ka karanta ko wani wani abu da za yau ka karanta ji yau ka karanta gobe ka karanta jibi ka karanta ba ka gaji ba wallahi sai alqur'ani ka duba fatiha ne kullum sai ka karanta ta sau nawa a sallan na kadai sai ka karanta ta goma sha bakwai amma ka taɓa ji ka ga ba ka taɓa ji ba amma duk wani labari yau da aka baka shi yau abokin ka yau baka wani labari duk daɗin sa na Allah lokacin da yake baka daɗin sa bacci kake ji ba sai da ka daina jin bacci saboda daɗin labari amma in ya baka yau gobe ma ya baka jibi kun zo kwanciya ce zai ne zai ne mai ka maka labarin nan sai ka ce da Allah ka bani jiya yau ma ka bani na dinga wannan labarin naka amma alkur'ani kullun ka karanta kullun ka karanta wa khayru jannati la yabullu hadithuhu wa tirdaduhu yazdadu fihi tajammula babu littafin da kullum kana maimaita shi yana ƙara maka zaki yana ƙara maka zaki tambayi wanda yake yawan ka karanta alqur'ani zaka ji cewa kullum yana ƙara karanta shi yana ƙara maka daɗi sabanin duk wani labarin duniya ba haka ba to yana daga cikin nau'i ne wannan na mu'jizar alkur'ani to daga cikin abin da alkur'ani ya karantarwa a gane irin gaskiyar labarin da yake dauke da shi da irin fasahar da yake yi ta dan gaskata sakon na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dace to ne tafsirin alkur'ani yana yana da cewa rinka kula da wannan ya rinka bayanin irin fasahar da take cikin alkur'ani da irin kyakkyawan usulubi da yake cikin alkur'ani da irin labaran da alkur'ani ya zo da su cikin abubuwan da suka wuce wanda manzon Allah bai gani ba amma aka ba shi labari kuma ya tabbata haka ne ko ku abin da manzon Allah alqur'ani ya madara bani zai faru kuma zai faru duk wannan ina daga cikin abin da mai tafsiri kamata bai da hankali wajen bayanin su domin mutanen da ba su san alqur'ani ba su sani waɗanda ba su zakata alqur'ani ba su gaskata waɗannan irin manufofin su ya kamata dukkan mai tafsirin alqur'ani ya mai da hankali a su idan har tafsirin alqur'ani ya fita daga manufofin da alqur'ani yake dauke da su to ya zama wani abu daban wani lokaci majalis tafsirin alqur'ani sai zama wasa da dariya wurin harbowa wurin na rashin tarbiyya wurin zage-zage wurin cin mutuncin mutane wannan bai dace a ce majalisin tafsirin alkur'ani ne ake irin waɗannan da haka ina kira zuwa ga ƴan uwana almajiri mu tsarkake majalisun majalisun kuma na tafsirin alkur'ani mu sa manufar alkur'ani a gaba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu riko da manufofin alkur'ani da kuma bibiyan abin da alkur'anin yake so mu karantar sannan kuma Allah madaukakin ba mu ikon aiki da littafinsa da sunan annabi Muhammad الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء والقربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله ما يجمع دوكاكا يا yi بياني أبايا babu wanda yake shiryayye kamar mutumin da ya zama mai adalci kuma ya zama akan tafarki wanda yake madaidaici hal yastawi huwa man ya'muru bil adli huwa ala siratin mustaqim bayan ya fadar cewa daraba Allah masalan rajulayn ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawla aynama yuwajjihu la yahti bi khayr hal yastawi huwa wa man ya'muru bil wa wannan wato wanda Allah madaukake sufanta wanda yake umarni da adalci kuma yake kan tabarki madaidaici kaman kayo tambaya ne ka ce wai menene adalci wai waye ne wanda ya subantu da adalcin nan wane ne kuma wanda yake wato kan tafarki madagici sai alkur'ani yake gaya maka irin abubuwan da za ka yi in kana so ka zama wato nagari wanda yake kan tafarkin nan madaidaici sai Allah madaukaki ya ce inna Allah ya'muru bil adli lalle Allah madaukakin sarki ya'muru yana umarni bil adli da adalci wal ihsani da kyautatawa wa ita'idil qurba kuma yana umarni da bayarwa wa ma'abuta zumunta wa yana halin fahsha'i sannan kuma yana hani ga barin alfasha wal munkari yana hani ga barin wato abinki wal barri da kuma dukkan zalunci ya idukum la'allakum tadhakkarun yana muku wa'azi la'allakum tadhakkaruna mai yiwa ba wa'azantu da wato kwa gargadantu da wa'azin da yake mu wannan aya Allah madaukakin sarki a cikinta ya kunshi umarce-umarce da kuma hane-hane wannan ne ma yana yasa daga cikin magabata wasu suke cewa ba su ga wata aya da ta kunshi umarce-umarce da kuma hane-hane kamar wannan ayar ta kunshi duk dukkan wani alheri ta kuma kunshi hali da dukkan wani abu sharri duk wani alheri wannan ayar ta yi umarni duk wani sharri wannan ayar ta yi hani ga sa. haka abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala yake fada yace hadhihi al-aya ajma'u ayatin fil qur'ani li khairin aw aw li sharri yace wannan ayar ya ce ayar da ta kowace aya tara dukkan alheri ta kuma tara da wani sharri ma'ana sai bayanin alheri da alheri ta yi bayanin da ran aikata sannan duk wani sharri ta yi bayanin da dan abu shi haka al-hasan al-basri yake cewa wallahi ما ترك العدل والإنسان ما ترك العدل والإنسان شيئا من طاعة الله إلا جمعاه ولا تركت الفحشاء والمنكر والبغي شيئا من معصية الله إلا جمعوه الحسن البصري yake cewa na rantsa da Allah al'adlu wal adalci da kyautata wannan da Allah ya faɗa ba su taɓa barin wani abu na da'a wa sarki ba sai sun shi wato da adalci da kyautatawa duk wani abin da Allah yake so a yi sun haɗa shi haka nan kuma alfasha'u da almunkar alfasha da mummunan aiki da kuma zalunci babu wani mummunan aiki ba ya shiga cikin su kenan duk wani aikin aikin alheri al'adl wal insan sun shi idan ya kunshi al'adl wal insan sun ya kunshi shiga cikin sa wato ya shiga cikin al'adl wal insan duk wani aikin shari kuma ya shiga cikin alfasha da almunkari da albaghi kenan babu wani alkhairi ba ce wannan ayar ta yi kira zuwa gare shi babu wani sharri ba ce wannan ayar kuma ta yi hani gabarinsa a wannan aya malamai sun nakalto wato lokacin da wannan ayar ta sauka kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tabaraka wa ta'ala ya nakalto wato wata rana a usman ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wanda kuma abokin shayarwar manzon Allah ne dan uwan manzon Allah ne na wajen shayarwa an shayar da kuta ne dan haka dan uwa ne na Annabi sallallahu alaihi sallama. amma ta wajen shayarwa ba ta wajen dangantaka ba a yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama a yana zaune sai Usman dan Mas'ud radiyallahu ta'ala ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama suka zauna tare suna zama tare Usman dan Mas'ud sai yace sai naga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga kansa sama idan sa kaman ya kaskafe yana kallon sama abinda ban taba gani yayi ba yace sai naga kuma yana biyowa da kallon yana yin kasa yana yin kasa yana yin kasa har ya koma yana ta kallon ta cikin tafin hannunsa can sai na ga shiru kamar yana sauraron wani bayani yana ga a kai yana irin yana irin kamar ana mutum bayani yana ganewa yana nuna cewa eh yana fahimta yana fahimta yana fahimta can kuma yace sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake ya sake daga kansa sama har sai da idan ya tsaya yana kallon sama sai yace wa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ma'aikin Allah yau na ga kai wani abin da ban taba gani kai shi ba yace me yake kaza nayi sai yace naga kai kaza kai kaza kai kaza yace kuma ka nayin ko yace kwarai ko na ga kai sai dai ban san dalilin da yasa kai ko ban taba gani kai haka ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace dan aikan Allah ne yazo shine ya kawo wannan aya inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun yace wannan ayar aka saukar min a lokacin sayyidina Usman dan Mas'ud radiyallahu ta'ala a lokacin bai musulunta ba yace lokacin da na ji wannan ya karanta min ayar fa zalika hina taqarra al-iman fi qalbi wa ahbabtu muhammadan sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin da na ji imani ya kwanta min a rai lokacin da ji imani na imani ya shige ni yace kuma lokacin da ji tsantsan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige ni shine sababin imani na to wannan ayar wato shi yasa tana daga cikin ayar da su kansu waɗanda ba su ma zakka da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba suna daga cikin ayar da take bugar da su saboda irin fasahar da take cikin wannan aya. aya ce ga ta guda daya kuma ba wata doguwa ba amma saboda fasahar magana da take ciki aka ce duk wani alheri ta ce a yi duk wani ta ce a bari kuma a cikin ɗan ƙanƙanin lafazi inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi shikenan sakon ya gane amma kuma duk wani alherin duniya aya ta umarce ka duk wani sharrin duniya aya ta hana ka wani littafi ne ke dauki wata aya kamar wannan da ta dauki dukkan umarni alheri da dukkan hanyar da sharri in ba alqur'ani ba Yana yana daga cikin fasahar da alqur'ani yake dauke da ita hatta waɗanda ba su imani ba da yawa da suka ji wannan suka ce lallai wannan maganar ba zai yiwu a ce maganar ɗan adam ba ce babu dan adam da zai kera wannan maganar shi a kashin kansa shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba shi da fasaha da zai iya shi a kashin kansa zai kira wannan maganar ita ce wannan maganar daga jin ta san maganar dan adam saboda larabawa ana buga misali da wajen fasaha a duniya in ana maganar fasaha larabawa ƙarshe ne wajen fasaha iya magana abin larabawa karshe ne saboda tsabar iya maganar larabawa mutum zai wata kalma guda ɗaya ce ta gambo amma sai a yi shekara da shekaru ana yaƙi saboda tsabar bakin cikin da ya tura wa mutane saboda iya magana amma duk da haka suka sallama wa alƙur'ani suka ce irin waɗannan maganganun suke fitowa daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu a ce magana ɗan adam ba an fahimta ko to shi ne Allah madaukaki a cikin ayar yace inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan a al-adl wal ihsan da Allah yake yayi umarni a yi adalci kuma a yi kyautatawa malamai sun sha bamban wajen bayani akan me ake nufi da al'adlu da kuma al'ihsan an rawaito daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda yace al'adlu yace shahadatu Allah ilaha illallah na inna Allah ya'muru bil tawfiq kenan Allah yana umartan mutane da su kada shi wato duk wani dauki na tauhidi Allah madaukakin da umarni a yi shi a kaɗaita tashi wajen halittar bayi a kaɗaita tashi wajen mallakar bayi a kaɗaita tashi wajen shi kaɗai yake gudanar da labarin bayi wanda ya fahimci wannan kenan ba zai taɓa yiwuwa duk wani aikin da Allah yake yi ya ɗauka gina wani ba domin ya san cewa al'adu wato ana nufin kalmar shahada ne kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai tunda dai shi kadai ya halicce ka shi kadai yake mallakar ka shi kadai yake juya lamarin ka in ya ga dama ya maka arziki in ya ga dama ya barka talaka haka yake ya ga dama ai yanda ya ga dama ya yi ka bani in kana so ka zama fari ba zai yiwu ba wallahi duk bulletin din da zaka yi sai dai ka zama barbaran yanyawa amma ba za ka zama bari ba to haka kuma in ya ga dama ya yi ka mai arziki za ta yi arzikin nan in bai gada ba yi ka talaka wallahi ko ka fi kowa wayo a kasar ku haka za ka zauna talaka to yanzu nan duk mai isa ya nuna maka kaɗaitakar Allah ɗin nan yana nuna cewa shi kaɗai ya kamata ka bauta masa ba wanda ba wanda ya isa ba za ka iya fita daga cikin abin da ya kulla maka ba duk abin da ya tsara maka ba ka da wata dabara da ba wani malami yana cewa wa min ad-dalil ala al-qada'i wa qadrihi bu'sul wa tibu aish al-ahmaqi yace yana daga cikin abin da ke nuna kaddarar Allah cikakkiya da kadaitakar Allah maɗaukaci wajen duk abin da yake yi yace bu'tul lahibi yace sai ka ga mutum mai ɗan karan wayo duk inda ake labarin wayo za ta yi zonan bawan amma sai bugu sai bala'i talauci ga wayo kuma ga talauci wa tsibu aishi ahmadi sai ka samu wani kuma in ana buga wauta za a buga misali da shi amma kuma mai kuɗi ne wallahi wani kudin ba zai iya kirgawa ba sai an kirga masa amma kuma na sani sai kuma kayan ya a ba karbuwa da ni ai wannan kawai ya isa nuna maka ne kaɗai takar Allah madaukakin sarki to Abdullahi dan Abbas yake cewa al'adlu ana nufin shahadatu an la ilaha illallah haka Ibn Abi Talha ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas cewa al'adlu ana nufin shahadatu an la ilaha illallah haka nan an rubuta daga Abdullahi dan Abbas a riwayar Abdullah ibn Mazani ya al-adl al-adl al-haqq inna Allah ya'muru bil haqq Allah madaukake na umarta a yi gaskiya duk abin da ka yi kai gaskiya a wasu daga cikin malamai suka ce al'adu ana nufin istiwa'u istiwa'u sarira wal alaniya fil amal fil amal lillahi tabaaraka wa ta'ala wasu suka ce abin da ake nufi da al'adu adl anan ana nufin daidaituwar cikinka da wajenka da cikinka da wajenka su yi daidai wajen dukkan aikin da za ka yi na Allah ba ka nufin kowa da aikinka abin da ka kudurta a cikin zuciyarka gaskiya ne haka kuma abinda da ya bayyana ma gaskiya ne suka ce shi ne abin da Allah madaukaki ya umarni da shi ma'ana Allah madaukaki yana umar yana umartan ka da kai dan Allah kai ikhlasi duk abin da za ka yi ka kudurta gaskiya a cikin zuciyarka kuma ka aikata gaskiya a cikin gabobinka ma'ana kada zuciyarka ta kulla sharri gabobinka ta bayyana kai ko aka san haka wasu daga cikin malamai suka ce al'addu al-qada'u bil haqq Allah yana umarni da ayi hukunci da gaskiya shine al'addu wasu suka ce al'adlu al'fardu shi shine Allah yana umarni da duk abin da yake farilla ne ka aikata wannan su kuma sai suka ce al insanu anan da Allah ce bai baya ana nufin annawabi ina inna Allah ya amuru bil ajli wal ihsani Allah yana maka umarni da dukkan abin da yake wajibi ne akan ka aikata wal insani da abin da ba na dole ba ma na alheri ka aikata kenan Allah yana ubartan ka da farilla da nafila wasu suka ce al'insan shi ne al-ikhlas kai saboda Allah wasu suka ce al'insan shi ne da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara a cikin hadisin Jibril Jibril lokacin da roja Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi akhbirni an al-insan ba da labarin menene insani sai ce anta abuda Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta wa Allah madaukakin sarki kamar kana ganin sa domin in baka ganin sa ma shi Allah madaukaki yana ganin ka suka ce shi ake nufi da al-insan wasu suka ce al'insan al'afu shi ne sai afuwa Sai adalci kuma kai afuwa ma'ana suka ce Allah maɗaukar ya umarci daga da abu abu biyu Sai adalci wurin da ba za ka yi insani ba wurin da za ka yi insani kuma ƙetara ka yi insani domin al'adu shine in an yi maka ba za ka iya yi insani kai yajiya ba to karama abin da aka yi maka wa in aqabtum fa aqimu bi mithli ma uqibtum bihi wa da in sabartum lahu khairul lisabirin a idan har za ku ramko to ku rama da gwargwadon abin da aka yi muku in da in sabartum lahu khairul lisabirin amma inda za ku yi hakuri to hakurin shine ya ma alkhairi to a nan sai su waɗannan malamai suke cewa Allah bai da ku sa umarce ka da abu al'adu wal ihsan in har an maka abu abinda aka fito kai insani amma in ba za ka yi ba to kai al'adu wa jazaa'u sayyi'atin سيئة جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين كذا أنا الله مدى سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها فكمكو na mummuna shine mummuna kwatankwacin mummuna amma sai Allah ya ce faman afa amma wanda ya afuwa wa aslaha ya gyara fa ajruhu ala Allah to ladan dan wajen Allah an fito ka yaji to amma ba za ka iya yajewa ba kar ka wuce iyaka an fahimta ko to waɗannan malamai sun suka ce al'adlu ka yi adalci cikin abin da ba za ka iya haƙuri ba al insanu ka yi yafiya cikin abin da za ka iya yi wasu malaman suka ce al-insan al-insan wato as-sariratu ahkamu min al-alaniya ya zama da cewa abin da ke cikin zuciyarka ya wahu abin da ya bayyana duk da cewa ya bayyana kai mutumin kirki ne kana da dabi'u masu yau kana da kaza kana da kaza to amma ya zama ma abin da ka kudurta a zuciyarka na alheri ya ba abin da ya bayyana suka ce shi ake nufi da al-insan idan mun tattara waɗannan maganganu gaba daya dukkan su gaba daya kowanne babu abin jefarwa a ciki duk yawa cikin al'adu wal ihsan wannan tafsiri da malamai suke duka ana cewa tafsirin ne da nawa'i wato tafsiri ne da wani kala daga cikin ma'anonin abin da yake bayarwa amma kowace ma'ana ta shiga cikin wannan abu da haka inna Allah ya amuru bil adl Allah yana umarni da adalci tauhidi ya shiga domin mafi girman adalci shi da kaba Allah sa shi ne mafi girman adalci ka ba Allah madaukaki haƙƙinsa ba tare da kai zalunci ba mafi girman zalunci ne kai wa Allah shirka za ba sai inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne wanda yake da girman gaske to kaga kenan tauhidi ya shiga in an ce masa al'adu haka nan duk sauran abin da malamai suka faɗa in har kai farillar da Allah madaukaki ya dora maka ya dora maka ai kayan wa kanka an fahimta ko haka nan al-insaf da suka faɗa ma'ana adalci wa bayi kada ka zalunci wani kowa ka ba shi haƙƙinsa suka duk ya shiga ciki haka nan idan ka zo magana al-insaf an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ya shiga domin wannan fassarar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye a cikin hadisin Jibril ka bauta wa Allah madaukakin sarki kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan ba ka ganin sa ma to shi yana ganin ka abinda wato wasu daga cikin malamai suke cewa mushahada da muraqaba wato ita mushahada alfaz ne lafuza ne waɗanda wasu daga cikin malamai suke tani wanda a kansu ne wasu sufaye suka ɗauka suke ta gina wata barna a kansa amma asali maganganu maganganu ne wanda suke masu ma'ana ne tun in an ce almushahada ana nufin cewa ka rinka jin kai lokacin da kake bauta wa Allah madaukakin sarki kamar kana ganin Allah shi ma yana ganin ka shi ake cewa mushahada muraqaba kuma kai baka kai yanayin yadda za ka rinka jin cewa kamar kana ganin Allah ba amma kana tuna cewa Allah ku yana ganin ka akwai bambanci tsakanin abubuwa guda biyu lokacin da kai mai ido ne kana gaba a gaban shugaba kana zaune shugaba ya sa ka wani aiki kana zaune ke mun aiki kaza zauna ka rubuta mun takarda kaza kuma yana ganin ka kana ganin sa lalle kula wanda zaka ji da sani domin ka san kana ganin sa kana jin tsoro kuma ka san yana ganin wani kure da zaka ji yana ganin ka sabarin idan wanda yake gaban shugaban makaho ne shi baya ganin da shugaban amma ya san shugaban yana ganin sa to shi wannan kulawarsa ba za ta zama kamar bai gani ba saboda ganin da kake yi shugaban nan zai baka farfi shi ba ya ganin ka a yanzu magana da yawa in ana so a faɗa in an rasa mai faɗa in ta kira ku kawo wanda baya gani zai faɗa in baya ganin ka ba balla da zai tsoron ka bare ko in kuna so ku fito ta magana kun kasa a cikin bugu ne wanda baya gani ku shiga da sace a gaba kawai shi abinda ake so ka bani shi ba ba baya gani in kwarjini ne ma ta ji dan shi baya ji baya gani to suke ta bambanci kenan tsakanin al-mushahada da al-muraqaba wanda yake da matsayin mushahada yana ganin cewa shi lokacin da yake bauta wa Allah madaukakin sarki yana jin kamar yana ganin Allah ne Allah yana ganin sa to irin waɗannan maganganun ne da wasu malamai suka na baya fa sai wasu kudi da ɗauko su suna cewa ai wato Allah madaukakin sarki ana iya ana ganin sa wasu suna ganin Allah madaukakin sarki in ka kai mukamin mushahada kana ganin Allah madaukakin sarki kamar yadda kaza kamar yadda kaza kamar yadda kaza kamar yadda kaza sai a shiga wani abu da zama. har irin wannan ne an da wani zai ce maka shi ma ana kowa ma yana iya yana iya zama Allah ai kwanan nan kuma ku banta ba wani wani da yake da awan komai Allah ne wasu matasa suka je har garin su a jihar Nasarawa Allah ya saka wa matasan nan da alheri sun yi kokari bayan Allah na Allah ya saka musu da alheri suka je suka raka shi ya ce zai mukabala da kowa ya yi ta kowa ya zo a yi mukabala da shi kowa ya a kowane lokaci kuma jiri yake a zo a yi mukabala da shi akan kowa Allah ne kuma komai Allah ne kawai shi kenan suka suka dara suka isa kawai gidan sarki suka ce sun zo wajen malam wane ne saboda ya yi challenge ya kalubalanci kowa ya ce duk wanda yake zai mukabala da shi ya yi zai mukabala da shi ya zo suka ce to sun zo su gana da shi sai sarki ya aika masa ya zo ya yi baki ga abin da yake tafa da su kuma sai ya aiko sarki a gaya masa ba ya da lafiya kace a'a kai da kace Allah ne kai kuma Allah ko bai da mu ga bala ta kare ba ga bala ta kare ai mu ga bala ta kare amma sarki bai zama a biyo ba sai ya nada limamin babban limamin garin. ya ce to tun da shi bai da lafiya kuma ba kinsa ne bai kamata a ce ba ta haɗu ba su je ta tattauna in ya san za su sa wani lokaci ma ya samu sauki kuma za a yi aka kai su har gida aka ji aka fito da shi zamo Da daga nan tsakanin ta firgice ga abin da yake tafa da su ga abin da yake tafa da su ga abin da yake tafa da su sai su wajen wani sa ba ga masa za su ba a ya kamata a ce irin wannan abu muhimmin abu da za a yi ya kamata a ce an sanar da shi ya shi shirya zai zo to ka ganin ma kai kai da kai Allah ne in ba a ga maka ba ka sani ai ba ka san ta ga maka duk wannan bai isa ba kuma shi a tattaunawar ma dama gaskiya suka ce a'a mun kira yaron kawa ne mun gaya masa dan kai ba a samun kawaya amma mun kira yaron kawa da da safa mun gaya masa mun ce za mu taho duk da cewa ma da kace kowane lokaci a shirye kake bayan mutum ce da shi ya zo Kaduna da ya ce a ko ina ne a ko yaushe suka ce ya zo Kaduna sai ya ce shi ba zai zo Kaduna ba ba tsaro ba shi da tsaro aka ce a je ina ne yake ba tsaro sai suka jira a garin sa kawai ba tun da ya ce yana da tsaro in suna sun yadda su zo nan yana ya dauka ba za su je ba kawai sai suka je karshe ba ya ce aka dai ganda ne karshe ba ya dauko tattaunawa cewa tun da ba da lafiya yanzu suka ce to za su zauna su jira Ba na biyu zuwa uku ya samu sauki ya ma kan ƙara kawo wani abu ya ce dama jagororin da shugabanninsu dama sun hana shi wannan tattaunawar amma shi ne ya ce musu wannan fa inda aikin addini ya kamata ya zama da mu suka yadda to a cikin su ko a cikin abokan waɗanda suka je din wai akwai wani wanda ya je zage-zage lokacin da manyan ka suka ga wannan zage-zage sun gaya maka su ce to kaga dama abin da muke gaya maka tun ba ko ina ba an fara cin mutunci yace dan haka yanzu ya sake tambayar magabatan sa in sun yadda in ba su yadda ba ya ba za ba suka ce to za mu zauna kwana biyu zuwa uku ka tuntuɓi jagororin ka sun yadda shi ke na zama suka dawo fadar mai martaba sarki aka zauna aka yi bayani sarki kuma ya ce to ni kuma zan ba ku masauki zan sauke ku har zuwa kwana biyu ko uku kun in ya samo izini shi ke na zai sarki kuma abin da burge ni shine barrantar da kansa Ita ba abin da ya min daɗi irin zuwan kullum duniya ta san cewa wannan garin mu ba gidan mu ke a nan yace a nan fadar na kira shi na kira malamai sun tsere masa da hujjoji akan abin da yake kai ba musulunci bane kuma ya gamsu cewa lokacin ba musulunci bane amma ko zo gaba da ni da haka mu ba aqidar mu bane ko ba mai gida ita ba to haka ne suka zauna iya kwanakin su a in an kira ta waya ma baya dagawa shi bai kira su sun kuma sun ne shi baya daga waya shi kenan dai haka dai mukabala ta gane ba yi ta ba to kaga ai wato abin da za mu kula a cikin shirin wannan abin shine mutumin da ya challenge din duniya gaba da duniya bai ce kowaye a ko ina ne amma a jihar gidansa kuma ya tafi saboda ba gaskiya ce kai inna Allah ya amuru bil adli wal insa'i thani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun a cikin wannan ayar Allah madaukaki ya umarni da adalci da kuma ihsani muka ce da yawa a cikin dukkan maganganun da malamai suke za su shiga cikin wannan da muka yi al'adlu ya haɗa dukkan maganganun malamai haka al'insan ya haɗa dukkan maganganun malamai gaba ɗaya sai Allah madaukake ce wa ita ibul qurba da kuma ba wa ma'abuta kusaci duk da cewa al'insan kyautatawa ya haɗa da taimakon yan uwa na kusa ko na nesa amma saboda muhimmancin makusanta 'yan uwantaka a musulunci saboda muhimmancin su sai Allah madaukaki ya ware su ya sake ambata su amma lokacin da aka ce inna Allah ya'muru bil adli Allah yana umarci umarni da adalci wal insani da kyautatawa ai maganar taimakon yan waya ke da ciki amma ne ta aka tobance su saboda nuna muhimmancin su wannan yake nuna duk lokacin da ka samu wata dama na taimako farkon wanda ya kamata ka fara tana cikin taimako babu kamar yan uwanka ba daidai bane ka zama jiginya inuwar jiginya na ake faɗa ya zama na cewa na nesa ne yake shan wani sai kaga Allah madaukaki ya masa wadata amma duk wanda zai more shi to ne zai na kusa da shi ba zai mora ba wannan ba tarbiyar addinin musulunci bane annabi sallallahu alaihi wasallam to ibda da man ta'ul ibda da man ta'ul thumma al-aqrab fal aqrab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda kake daukar nauyi sannan makusanci makusanci makusanci makusanci idan dan uwanka yana jin yunwa ayar ba za ta ɗauka kuma ka wa bare ba da dan uwanka bai samu ba shi ne ka fara wadatar da uwanka kafin ka wadatar da wasu da haka shi yasa kowane lokaci a musulunci za mu ga cewa Allah madaukakin sarki yana kiran mu zuwa ga kyautatawa a waɗanda suke makusantan mu Allah madaukake yana cewa wa ati zal qurba haqqahu wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa bana as-sabil wa la tubdhir tabdhira wa ati zal qurba haqqahu ka bawa wato ma'abucin kusanci haƙƙinsa wal miskin da kuma miskini wannan sabila da tafarki me yasa aka gabatar ati dal qurba aka gabatar da makusantanka musan aka faɗi miskinai aka faɗi macibiya waɗancan mabukata ne ake ambata amma kaga su ma abuta kusa sai da aka ambace su duk da cewa fa galibi za ka samu cewa waɗannan ma'abutan kusaci sun shiga cikin matalautan nan sun shiga cikin marasa shi nan amma sai aka ware su aka ce wa ati dal qurba haqqan wani shi da wannan sabil wa duk wannan saboda saboda wato musulmancin makusanta ne أكد يأتي ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين نعم. والنبيين وآخرين ذوي القربى واليتامى والمساكين kaga Allah madaukakin sarki marayu ma da fade su basira yace zal qurba kira wa atal mana ala ubbi bil qurba ma abu da kusaci duk wannan dan nuna maka cewa ma abu da kusaci shi ya kamata ka fara gabatarwa idan Allah madaukaki baka dama da haka haƙƙin yan uwantaka yana da muhimmanci yan uwana musulmai ku kula da shi kada wani sabanin dan uwanka ya sa ka kasa taimakon sa kada wani rashin kirki da dan uwanka zai yi maka ka dauke masa kafa da kike bakon sa kada kada saboda cutar da kai da wani dan uwanka zai yi ka dauke kafa ka fice bakon sa duk abin da zai yi maka in dai akwai haƙƙin mumuntan nan to kai karka yanke ta ko ya yanke karka yanke annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa alwasil bil mukafi shi wanda in ya yi maka za ka masa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba shine mai sada zumunta ba mai sada zumunta na gaskiya shine wanda in aka yanke masa shi kuma zai sada da zumunta dan uwanka in ya maka rowa lokacin da yake da shi kai kuma in ka samu ka bashi in ya maka mugunta lokacin da ya samu dama kai kuma in ka samu damar taimake shi in ya yi maka shafi yi masa alkhairi an fahimta ko in ya bakanta maka rai ka samu dama kai faranta maka rai wannan shine bin umarnin Allah shine bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon don umarta umartansa cikin abin da ya mana daɗi da ma abin da bai mana daɗi ba Allah madaukaki ya tsara mu a gidan aljannar firdausi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah madaukaki ya bai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum